والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله تعالى كتاب المساقات قال رحمه الله تعالى باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هل يزكين كتاب المساقات littafi na abin da ya shafi ban ruwa bada ya kawo babi yake cewa babun babi da yake magana akan cewa ba wani mai katangewa ko mai shingewa ko mai ba da hurumi na wani waje wato fili a yanka ma wani sai dai ga Allah da manzan shi sallallahu alaihi wasallam ma'ana wasu malamai sun da ba kan cewa ma'ana ba wani wanda yake da hurumin da zai yanka ma wani waje da ce wannan waje nasa ne ya killace masa ya amfani da shi sama akwai ƙasa da take ta musulunci in ba Allah ne ko annabin sabon sallallahu alaihi wasallam kina akan wannan magana ta farko ko da wani mutum ya zo bayan mazalar sallallahu alaihi wasallama bai da hurumin da zai yanka ma wani waje ko ya iyakance ma wani ya ce wani waje ka zana ka ne ma'ana ta biyu kuma suka ce a duk wanda zai yanka ma wani waje ko ya ba shi waje a matsayin shi na shugaba to sai dai ya bayan yayi yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ko irin tsarin da ya bi wajen bayarwa kenan kalifofinsa bayansa suna da hurumin da za su iya cewa wane sun ba shi waje kaza domin alhima shine a samu wani waje a tsare shi ko a killace shi a ce an ba wani ya yi amfani da shi saboda cancantarsa ko saboda wani dalili shi ya sama da ya kawo wannan babi قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله قال وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيئة وأن أمر حمى الشرف والربذ أولا حديثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ce Allah sallallahu alaihi wasallama an rawaito daga sa'ab ibn jassama ke cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani shinge da za a fitar ma da wani ko a killace shi don amfanin wani sai wanda ya zamanto wato daga Allah ne ko annabinsa sallallahu alaihi wasallam ce kuma labari ya zo mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallama! akwai wani yanki da ake kiran shi annaqi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya killace shi ma'ana ya ba da shi ga wasu haka nan Umar radiyallahu anhu ya killace wajen da ake kiran shi asharaf ne da kuma rabata dan haka shugaba yana iya killace wani waje ya ba wani daga cikin mutane da yake ganin zai iya amfanuwa da wannan waje ya yanka masa kamar yanzu yanda eh, hukumomi misali misali ne ba wai tsari ne da yake tunda ba tsarin musulunci muke a kai ba sai a ce gwamnati ta killace wani waje sai a ce federal reserve ne ai ana yi ko sai a ce ba a yadda wani ya shiga ba ba a yadda wani ya yi farauta a ciki ba ko kuma a ba a yadda wani ya yi kiwo a cikin wajen nan ba to kamar irin wannan shi ake nufi da wannan hima din kenan shugaba yana iya killace wani waje amma yana iya yanka ma wasu daga cikin mutane waɗanda suke da cancanci da wannan ƙala babu shurbin nasi wa saƙi dawabi min al'anhar babi da yake magana akan mutane su sha hakanan dabbobi a shayar da su daga ƙorami ma'ana ƙorama ba mallaka kowa ba ne ƙorama ba mallaka kowa ba ne allah maɗaukakin sarki ya tsaga ta Allah madaukakin sarki ya samar da ita yake gudanar da ruwa a ciki don haka ba wani wanda zai zo ya ce wannan rafi da yake wucewa na wani kenan kowa da dabbobinsa yana iya zuwa su sha daga wannan ƙoramar hakanan kuma shi ma yana iya amfanuwa da wannan ruwa kenan amfani ne na kowa da kowa mutane suna tarayya a ciki قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ابن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل, الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر قال فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرح في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجر ورجل ربطها تغي تغن تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزلت علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أولا حديثنا أبو هريرة رضي الله عنه أما لنا شواء أرويت manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dawakai suna iya zama dalilin samun lada ga wasu mutane hakanan kuma suna iya zama sutura ma'ana ya samu rufin asiri ga wasu mutane hakanan kuma dawakai suna iya zama sanadiyar samun laifi a wajen Allah ga wasu mutane kenan ko dai ya zama ma sanadiyar samun lada ko ya zama ma sanadiyya na samun rufin asiri a wajen Allah ko kuma ya zama sanadiyar mutum ya samu laifi a wajen Allah kuma Allah ya kama shi da wannan laifin to kamar an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yaya ne haka sai ya ce amma wanda dawakai suke zaman masa lada ko suke sanadiyar samun ladan shi shine mutumin da ya daure dawakai domin jihadi shine rabataha fi sabilillah an ce sabilillah ana ana nufin jihadi mutumin da ya daure dawakai ya kiwata su in an zo fita jihadi ya bada su ayi jihadi a kansu, ko kuma shi da kanshi ya hau ya yi jihadi a kai kuma sai ya tsawaita wannan turke sun da yi wajen wato dausayi ko kuma wajen wani yabanya da za su ci abinci to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk abin da za su ci a wannan turke da ya musu na abinci ko na wani yabanya da za su ci ko wani waje da za su ratsi to lallai yana samun lada kan wannan abu za a dinga rubuta mishi lada kuma inda wannan dabba din wannan dokin zai tsinke daga ko kuma za a cire shi daga wannan tirken da aka masa sannan kuma ya tafi ya hau ko ya tafi waje mai nisa to duk takun da ya yi da kuma kashin da zai zubar nasa zai zama lada ne ga shi mai wannan dabba ne kaga wannan shine dalilin da zai sa mutum ya samu lada a cikin dawakai ya ce inda a ce za ta shuɗe wajen wata ƙorama sai wannan dabba ta sha wannan ruwan ba tare da tana son sha ba ko ba tare da mai ita yana so ta sha ba ta sha to wannan ma zai zama lada ne a gare shi shi yasa sa Allah sallallahu alaihi wa cikin wani hadisi yana cewa alkhailu fi na wasi alkhairu cewa dawakai ma'ana fuskokinsu alkhairi ne ma'ana riƙe su yana iya zama ma mutum alkhairi don haka ya ce fahiyya lidhalika ajin wannan ya zama masa hanyar samun lada ya ce to mutumin kuma da ya ɗaure doki ko dawakai ta ganiyar don ya wadata kansa ma'ana ya sai doki ya ajiye shi ya turke shi domin ya dinga hawa yana amfani da shi amfani na biyan bukata ko ya je ya ɗebo wasu kaya a kansa ko ya ɗebo wani abinci a kan wannan dokin wata affufan don kuma ya kame kansa daga roƙon mutane yana da dokinsa ya turke shi ko kuma ya ajiye shi ya zama masa kaman jari ne zai siyar da shi amma kuma yana amfani da shi bai bukata ya roƙi mutane sun malamiyansa haƙƙan lahi fi wala Zuhuriya kuma bai mance da haƙƙin Allah ba a cikin wannan dawakai din da abin da suka ɗauko ma'ana yana cire zakka in sun kai zakka wani yake nuna cewa abin da aka ajiye shi don kadara ana cire masa zakka shi ne ake kira zakatu urubin tijara da haka mutum ya ajiye ya ɗaure shanu yana kiwata su don ya ci riba da su to wannan suka kai kimar da za a yi zakka zai cire musu zakka tunda wani ba ɗaya yake ajiyewa ba wani zai ajiye guda ishirin wani guda talatin kila ba kiwo suke ba ya turke su yana ciyar da su kamar yadda ake a wasu manya-manyan gonaki ko to shi wannan ya tsara wannan dawakai din Dan ya samu biyan bukatarsa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sun zama masa rufin asiri a gare shi don haka rufin asiri ne a gare shi to na ukun su wanda shine mutane suka fi ma'ana shiga cikinsa shine wa rajulun rabataha fakhran wa riya'an wanda zai turke wakai don alfahari da nuna isa yanzu kamar irin waɗanda suke turke wakai su ajiye su ba don kuma ba sai don bitta burge wasu ta samu wasu manya-manyan sarakuna ba ma a ƙasar nan ba an kafa ta wasu ƙasashe ce ma doki ya kai miliyoyin daloli an turke shi an ajiye shi ana alfahari da shi kawai ya siya ne don nishaɗi Dan ya sa shi a yi tsere da shi ko a yi wasu abubuwa wanda kaga wannan dai ba dan jihadi ba kuma ba wai ya turke shi ba dan ya rufa ma makanshi asiri shi da rufin asiri asali saboda haka ya ajiye shi ne ba don komai ba sai don nuna alfahari wannan shi ne yake da hatsari ya ce kuma wani wa'an li ahlil islam ya zama abin kuntatawa ga mutanen musulunci yana kuntata ma wasu da yin haka din to yace fahiya ala zalika wizrun to in ya zamanto haka ne dalilin mutum ya ajiye da wakai to wannan laifi ne a wajen Allah madaukakin sarki zai dinga tara laifuffuka ne sai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa to ja kaifa waɗanda suke kamar da wakai su ma haka ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ba da aka saukar min face aya guda ɗaya wacce ta zama ta gangama komai da komai ita ce fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ma'ana wanda ya ajiye da waka jakuna idan yayi aikin alkhairi da su zai ga alkhairi yayi mummunan aiki zai gani ce wannan shi aka ce mun amma ba a gaya mun kuma wani abu ba bayan wannan abinda wannan hadisi yake nunawa shine maganar dokin yabu wani waje ya sha ruwa kenan yana da haƙƙin ya sha ruwa a ko'ina Matukar ba wani waje ba ne da ya zama na wasu mutane amma kamar ruwa da yake gudana a kan hanya na kowa da kowa ne ƙala haddasa ismail ƙala haddasa na malikun arabi'ata ibn abi abdurrahman an yazida maula al-mumba'id an zai dib ibn khalid al-juhani rabi'allahu anhu ƙala ja'a rajulun مسئلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف وأعرف إفاصها ووكاءها ثم أعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وجذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها آه وانا حديث النازيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ya ce wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu sai ya tambaye shi hukuncin abin tsuntuwa tsuntuwa ba wai kamar yanzu tsuntuwa kawai ta kan hanya ba mu ya ce ya tsinci rago ko ya tsinci saniya a daji ita kadai tana tafiya bai game ita ba ko ya tsinci raƙumi wani ma ya ce ma ya tsinci mota kama haka ne ai ko kana tafiya kawai sai kaga mota a tsakiyar dokar daji ba mai ita ka duba gabas da yamma ba kowa kaga mota a aji za ka ce kayi tsintuwa kamar haka ne ai tunda wancan lokacin raƙuma suke da su ba motoci ba ma'ana in ka ɗauka sai ka yi cibiya. ko to kamar yadda zai zo don haka sai ya tambaye shi menene hukuncin tsuntuwa abin tsuntuwa ya ake da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ah, ka nemi sanin igiyar da aka aka aka daure bakin da da ita na tsuntuwa idan kudi ne a wancan lokacin suna da burgani sukan sa igiya sai a daure bakin shi da haka in mutum ya zo sai ka ce mishi wace irin jaka ce menene kalarta Shi shine iris ifasaha ana ka tambaye shi menene wannan zarge da aka daure wannan jaka da shi wa wika'aha in kudi ne ya ce to cikin me ya faɗi? misali mutum ya zo yana cigiyar kudin sa ce, wani irin kudi ne kai kuma kayan tsuntuwa ba zai ce sai ka gaya masa ya yake ba a shi zai faɗa tun da shi ne ya yarda abinsa da haka idan shi ne mai abin zai faɗi sufofin da suka cancanta na wannan abin in ba shi bane kace ba naka bane idan kuma ya bayyana siffofinta yanda suke sai ka ɗauki abin shi ka bashi ya ce to ka san wannan sannan sai ka yi cigiya tsawon shekara ɗaya mana ka ajiye ta tsawon shekara ɗaya kana cigiya mana ba za ka yi amfani da abin tsuntuwa ba tsawon shekara daya kana cigiya yanzu ga sai a kai abu unity a ce ana cigiya ko sai an yi tsawon shekara daya ana cigiya in ba a sami mai shi ba ko sai manzala sallallahu alaihi wasallam ce idan mai abin ya zo to ka bashi abin shi wa illa idan kuwa bai zo ba yace fa sha'anaka haje je kai duk abin da ga dama da shi inda an kai wannan lokacin ka ajiye tsawon shekara ɗaya ba wanda ya zo sai ka je ka biya ka amma ba duk da ya zo in ya nema kuma ya tabbata nashi ne to za ka biya shi za ka biya shi to sannan sai aka tambaye shi to idan awaki ne suka ɓace ba awaki suna iya ɓacewa ba a kula da su ba ce to in aka ga ɓatattun awaki ba ya ce to in ɓatattun awaki ne waɗannan ko dai naka ne ko na ɗan'uwanka uwanka ne idan kuma ka bar su kura ta cinye su saboda haka ka duba ka gani ko naka ne in ba naka bane lallai ko na wani dan uwanka ne sai ka karɓa ka je ka bincika ka bashi domin ka bashi in ba naka bane kuma na ɗan uwanka ne baka kula da shi ba kaga zai zai fada hannun abin farauta kenan aka ba a so ayi ayi ce sai ka sai ka ɗauka sai aka tambaye shi to idan raƙumi ne ya ɓata ba sai ba an ce ma raƙumi ya ɓata ba aka fara kama shi ba saboda yadda yake da girma ɗin nan yake da abin nan ba za ka tunkare shi ba aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raƙumi ba yace a to ina ruwanka da raƙumi shi raƙumi ai bai ɓata ai ko ya ɓata zai je nemi inda yake da haka yake cewa ma'aha siqa'uha shi raƙumi yana dauke da abin shan shi ma'ana yana dauke da abin shan shi yana yakan sha ruwa ya dau lokaci mai tsayi baya buƙatar ruwan da zai nema wa hidha'uha haka nan kuma eh, yana tafiya bai bace hanyarsa taridul ma'a tana zuwa ta sha ruwa wa ta'kulu shajar ta ci itatuwa hatta yalqaha rabbuha har dai mai ita zo ya same ta da aka kaga kaman ba kaman mota kenan ba tsuntuwar mota ita ce take daidai da rabu haka ce ka tsinci mota ba ko kun taba ji wanda ya ce ya tsinci mota ba tsuntuwar mota almuhim ya nuna cewa eh, akan abin da ya shafi rafumi shine shahid na hadisi cewa dabbobi su ci abu a daji matukar ba gonar wani bane da ya sa mata shinge ya killace ta to wannan ba wanda zai tuhume su akan haka ko su sha daga wani ruwa ba wanda ma a lokacin jahiliya raƙumi ya je ya sha wani ruwa sai ta da rikici da tashin hankali sai a fara yaƙi sai ce ai ruwansu raƙumin waccan ƙabilar ya sha to matuƙar ba sun killace abin ba ne ya zama mallakar su to kowa yana da hurumin ya je ya yi amfani da shi ƙala babu bai ilhaɓabi wal kala'i babin shiniki, ko siyar da itatuwa ko kirare da kuma wato ciyawa kala haddasa na mu'alla ibnu asadin kala haddasa na wahaibun an hisham an abihi an zubair ibn awam radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallama kala la'an ya akuza ahadukum ahbulan faya akuza huzmatan min haɓabin fayabi'a fayakuffallahu bihi wajhahu khairun min an yas'alan u'tiya am muni'a a wannan hadisi na Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu yace annabi Allah sallallahu alaihi wa sallam yace dayanku yaje ya nemi igiyoyi yaje ya dauro itace in ya dauro itacen yaje ya siyar da shi domin Allah madaukakin sarki ya tsare mishi mutuncinsa wannan shi ya fi mishi alkhairi fiye da ya je roƙi mutane ko sun ba shi ko sun hana shi shi yasa yanzu za ka ga mutane mutum ya je ya yi itace a daji ai ba a tare shi a hanya ce a ina ka saro itace a daji ne matuƙar ba gonar wani ka shiga ba haka za ka iya zuwa ka sari itace ka siyar da shi kuma an ka cika shi halal yanzu yawancin wanda suke kasa itace akan hanyoyin ƙauyuka an ai ba gonakinsu ba ne daji suke shiga su ba ba wanda ya hana su ko to shi wannan da zai yi itace ya zo ya jera shi akan hanya ka tsaya ka ziya ko mai mota ya siya ya fa alkhairi fiye da mai roƙon mutane ko sun bashi ko sun hana shi قال حدثنا يحيى ابن Bukair. قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه cewa ɗayanku ya je ya ɗauko igiya ya yo itace a bayansa shi ya fi musu alkhairi fiye da ya roƙi wani ko ya bashi ko ya hana shi domin in ya baka ya fi ka alkhairi domin alyadul uliya khairun min alyadis sufla hannun da ke zama ta fi ta ƙasa alkhairi ma'ana mai bayarwa ya fi mai karɓa alkhairi in kuma ya hana ka ka ga baka samu biyan bukata ba da kuma wulaƙanci haka shi yasa a ce ko a baka ko a hana ka gara kai ka je ka nemi na kanka قال حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن زريد أخبرهم قال أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين ابن علي عن أبيه حسين ابن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى قال فأنقتهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إبخرا لأبيعه ومئي سائغ من بني قينقاء فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة فقالت ألا يا حمز ألا يا حمز للشرف النوائي فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواسرهما ثم أخذ من أكبادهما قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد جب أسنمتهما فذهب بها قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنظرت إلى منظر أفضعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة رضي الله عنه فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر وانا حديثي daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ce aliyu dan abi talib radiyallahu anhu ya bada labari yace ranan da aka yi yakin badar ma'ana bayan yakin badar cikin abin da na samu na ganima na samu raƙumi na samu wani raƙumi daga cikin abin ganima wanda aka bani to sannan kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara mun wani raƙumin guda daya sai suka zama guda biyu don haka sai na tafi da su don na je na yau itace ko na yau ciyawa aliyu ibn abi talib fa kenan da haka dan ka je ka yi ciyawa wannan ba kaskanci ba ne wani zai ce malam da kanka za ka je sana'ar ciyawa ba laifi a ciyayi ko to wallahi ka fi karfin wannan sana'ar ga aliyu dan abi talib ya ɗaura kumansa guda biyu ya tafi don ya je ya yi itace ya ce sai na je ƙofar wani mutum daga cikin mutanen al'ansar ma'ana bakin gidansa ko bakin shingensa ni kuma ina so in ɗauki irkir al'irkir wata ciyawa ce wasu na kiranta menene doya wata ciyawa ce tana nan suna dan ado da ita a wannan lokacin suna kewaye gida da ita kuma akan yi amfani da ita an busa ta ta bushe wajen kira makera suna amfani da ita ya ce sai na je don na ɗauko wannan ciyawa a ƙofar gidan wannan mutumin daga cikin mutanen madina don na je na siyar da wannan abin kuma ina tare da wani makeri daga cikin makera na banu kainuka don na samu abin da zai tallafe ni in yi walima na iyali na ma yar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam a kana roƙo ka ce a baka kaza Aliyu dan Abi Talib haka ya tashi ya tafi yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura yana neman abin da zai mata walima ta haka ya tafi da dabbobin sa dan ya je ya nemo abin da zai sutunta ma kansa haka mutun ya tashi ya nemi na kanshi yafi alkhairi in kana ji da kanka ne ko kana jin cewa kai dan wani gida ne to Aliyu dan Abi Talib dai ya fi ka dangantaka ko in kuma kana jin wata daukaka ne ma ya fi ka daukaka amma duk da haka bai hana shi ya je nemi na kansa ba saboda haka aliyu dan abi talib radiyallahu anhu yace na je ne dan ne nemi abin da zan yi walimar iyali na fatima ko da naje yace sai ya zamanto hamza baffan su kenan yana cikin gidan yana shan giya a madina lokacin ba haramta giya ba kafin a haramta giya yana ciki yana shan giya kuma akwai wata baiwa tana tana waka da haka ana shan giya ana waka buɗar bakinta sai ta ce ya kai hamza ga fa wasu rakuma manya-manya fitowar shi tun da ya riga ya sha giya hankalin shi baya jikinsa sai ya ɗauki takwabinsa sai ya yayyanke ma wannan rakuman tozon a take ba a ga sharin giya ke sai ya yanke tozon bai tsaya a nan ba sannan sai ya barke cikinsu ya ɓarke musu ciki ya cire hantarsu rakunan guda biyu to aliyu dan abi talib radiyallahu anhu yace sai naga abin da ban taba gani ba na tashin hankali aka ga mutum ya dauki takwabi ya sare abin da rakumi ya barka cikin ya tura akwai tashin hankali yace sai naga abin tashin hankali da ya tsorata ni ya ce sai na je wajen annabin Allah sallallahu Alaihi wasallama yana tare da zaidu ɗan harita bawansa kuma maulansa ya ce sai na bashi labari sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya taso ya zo ya ga abin da ya faru ya ce sai na biyo su ya ce ko da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shiga wajen hamza radiyallahu anhu sai ga hamza yana cikin fushi fushi mai tsanani sai ya daga idan shi ya kalle su don ba shi hankalinsa sai ya ce dukkan kunnan bayan babana ne har da annabin allon a ga giya nan. ba abin da ba za ta sa mutum ya yi ba ya sa mutum ya nesanci wannan abin nan ya ake kiran ta umul khaba'i duk wata barna a bayan giya take duk wanda ya sha giya ba abin da ba zai yi ba duk wanda ya sha kayan maye ba abin da ba zai aikata ba sai kuma daga bayan hankalin shi ya dawo jikin shi kaga ya zo yana nadama ne abin da muke gani yawanci yanzu wanda Allah ya jarrabe su samari suna aukawa su zo sai ga mutum yana wasu abubuwa kamar ba mutum ba don haka ya faɗi wannan maganganun manzala sallallahu alaihi wasallam da ya ga haka sai ya juya da baya da baya ya fita ya koma sai ya bar wajen wannan ya faru ne kamar yadda ya zo cikin Abdullahi dan Abbas yake cewa Aisha Aliyu dan Abi Talib ce wa zalika qabla min khamr wannan ya auku ne kafin a haramta shan giya don kar wani ya zo ya ce a yi sahabbai ga nan mashaya ne kafin a haramta shan giya daga baya ka haramta da ya zama illarta ta yi yawa abin yana cutar da mutane to sai Allah maɗaukakin sarki ya haramta musu ita gaba daya tunda sai da aka bi matakai da yawa tunda tun can dama suna sha ma'ana al'adarsu ba ta hana su sha ba sai da addinin musulunci ya zo ya gyara musu ɗabi'u ya tsarkake su ya hana su wannan abubuwa waɗanda suke munana ne to shi yasa kaga ba a zarge shi akan wannan ba domin ba a haramta ba ala babul qaba'i babun yanka shinge har ila yau ya sake dawowa ka yanka wani fili ko wata gona ko wani yanki ka ce ka ba wani wannan babu laifi قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطئ من البحرين فقالت الأنصار حتى تقطئ لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطئ لنا قال سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني أولا حديثنا أنس رضي الله عنه ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci da aka ci ganimar wani yanki da ake kiran shi bahrain ba wai kasar bahrain ta yanzu wani yanki a ah, sai ya ce ma mutanen madina al'ansar ya ce in kuna so yanda kuka bada da gidajenku kuka ba da dukiyoyinku kuka bai wa 'yan uwanku muhajirin suka zo suka zauna tare da ku a ce mutum ya zauna da kai a gidanka kuma baka ce komai ba ce to ina so in muku wata sakayya a wannan yanki na bahrain babban yanki ne ina so in ɗiban muku wani waje kuma a ɗiban muku haga wani ne zai ce haka yake so to su al'ansar da allah maɗaukakin sarki ya yabe su cewa wa yi tsiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wasunsu ko da suna da tsananin bukata sai suka ce annabi allah ba mu yadda ba sai dai an fara yanka ma muhajirun nan. kaga wannan wasu mutane ne daban ba ba irin mutane yanzu ba su fa ake so a ba alhalin da an yi amfani da gidajensu da gonakinsu da komai suka ce a'a a fara da waɗancan ɗin na kafin a zo kan mun fi zo a fara da su a fara yanka musu in dai har za a ba mu to sai an ba su tukunna ko a ba su irin abin da za a ba mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace lallai wannan abin da kuka yi abu ne mai kyau amma ku sani cewa in ba ku karɓa ba yanzu nan gaba za ku ga wani abu da ba za ku ji daɗin shi ba amma in kun gani ɗin ku yi komai ku yi haƙuri har sai kun sami da ma'ana za ku samu sakamako ma'ana za ku ga lokacin da za a zo ana rabon kuma ba wanda ya kula da ku ba za a ce ma a ba ku ba kuma haka ya faru aka yi shugabanci babu mutanen madina inda dama manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce shugabanci ga quraish ko da mutum biyu ne suka rage yasa duka kalifofi ba wani ansari a cikin sa aiko duka muhajirun ne abubakar ne umar usman ali muawiya hassan ko aka zo banu abbas banu umayya dukkan su ai ba daga cikin mutanen al'ansar ba kuma abin ya zo ya dan taba su kadan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya musu za a zo ana yi ba ku amma ku yi hakuri yace sai kun sadu da ni ku yi hakuri har ku sadu da ni sai ku ga sakamakon kuma da za ku samu shine a ba'adi asaratan asaratan fifiko za a fifita wasu akan alhalin ku kuke fifita wasu din da bukatar ku ku ba wasu to ko kuma za a zo ba za a muku wannan sakayyar ba amma dai yace ku yi hakuri har sai kun sadu da ni kenan shugaba yana iya yanka ma mutane waje misali in akwai bukatar haka ya ce wani zuwa na a basu kaza wani a bashi kaza wannan babu laifi a ciki ala babu kitabati alqaba'i babun yin rubutu a lokacin da aka ba da wannan shinge aka babba mutane yana shine hukuncin rubutawa qala wa qala al-layth an yahya ibn sa'id عن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني إذن وانشان حديث شو أمزال الله صلى الله عليه وسلم يا سوء ينكى مصوصوه wasu teguna a cikin bahrain su mutanen madina sai suka ce in dai har za ka yi haka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ka rubuta ma yan uwanmu daga muhajirun irin abin da za ka ba su ka rubuta ka ba su sai ka ba su ka ba su a mutane yanzu haka muke ne wani zai karbi nashin ma ya so ya karbi na ɗayan ma duka ya hada a hada mun shi gaba ɗaya ka zo ne ce shi a bashi nashi kai din ma da kake so ya karba har da naka ya hada to su al-ansar ba haka suke ba ba haka suke ba kamar yadda Allah ya faɗe su wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to haka wannan baiwa ce tasu kuma wannan ya tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wa sallam da ya faɗa abin da zai faru kuma haka abin ya zo ya auku kamar yadda ya bada labari qala babu halabi al-ibli ala al-ma babin tatsan nonon raƙuma a inda mutane suke taruwa ma'ana suke shayar da dabbobinsu hikima a cikin wannan da mala yake so ya kawo in za ka yi za ka tatsi ragumi ka yi inda za a samu mabukata da su ma za su amfani da shi kar ka je ka yi a cikin gidanka kadai ma'ana ka fito da shi inda mutane ke taruwa yadda kowa zai samu alkhairi قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تغلب على الماء شو أنا على بسين حق راقما وكما ما زكي وراقما وكما تراقما أتابيتا أوجن دا أكي شاهد دا سوروا saboda nan ne mutane za su taru nan ne za a samu babukata wanda za a iya ɗiba kuma a basu kala babu rajulu rajuli yakunu lahu mamarun aw shirbun fi ha'ibin aw fi naqlin babun cewa mutum ya zama yana da abin nan magudanar ruwa ko cikin gonarsa ko kuma cikin dabinansa ya zama yana da wajen da yake gudanar da ruwansa wannan babu laifi قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باء نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع وللبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب الحرية Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sai da gonar dabinansa alhalin an riga an mata kilili Ma'ana an daure ta ana jira 'ya'yan su nuna a ɗiba sai mutum ya zayar da bishiyarsa bayan ya mata wannan ɗawainiya in gane ko aka duk wanda ya sayar da dabinansa bishiyar to ba zai ce ah, ya sayar da ita to ‘ya'yan na wanda ya sayar haka kai da kasiya itace kasiya itace kasiya banda ‘ya'yan tun da shi ya yi wannan wahala sai ka bari sai ya kwashe ‘ya'yan nasa tukunna sai ka mallaki bishiya sai dai in a lokacin ce illa an yabta a walilba'i almamarru wasaƙi hatta yarfa haka nan shi wanda ya siyar din har ila yau shi yake da ikon ruwan da yake ciki da ban ruwa da ake yi har sai lokacin da ma'ana ya dauke, ma'ana lokacin da ya cire abin nan ɗinsa haka nan rabbul ariya wanda ya ba mutum aron waje don ya amfani da shi to shi mai amfanuwa da shi din zai gama amfani da shi kafin mai waje zo ya karba amma idan mai siya da aka zo ciniki ya ce to abinda za ka siyar min na dabinan nan har fa da 'ya'yan nawa ne sai ka ce ka yadda to shi kenan amma an baka yi wannan sharaɗin ba nashi ne gaba ɗaya nashi ne zai kwashe abin shi kai ka zo ka ɗauki bishiya kai ma ka tsaya har sai lokacin 'ya'yan ya yi قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاء نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاء ومن ابتاء عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاء وعن مالك النافع عن ابن عمر عن عمر في العبد irin wancan dai hadisin cewa duk wanda ya siyar da dabinansa bayan an musu kilili to lallai ƴaƴan na wanda ya sai da ni sai dai in mai siyan ya sa togaciya ya yi sharadi ya ce hadda ƴaƴan in yayi yi to wannan sharaɗin yayi yi nan duk wanda ya sayar da bawa alhalin bawan yana da dukiya a hannunsa yana da wani abu da ya mallaka ma'ana mutum yana iya yana da bawa kuma ya ba bawan kyautan wani abu misali ko ya bashi wata dabba tashi ce ta bawa, ko ko ya bashi wata gona ko ya bashi gida misali yasa nan sun yi sabani wasu ka ce ai bawa baya mallakan wani abu to amma dai a nan ya nuna cewa yana iya mallaka da haka yana iya mallakan wani abu idan aka sai da bawa alhalin yana da wani abu a hannunsa na dukiya misali yana da raƙumi ko yana da gona tashi ce amma shi bawa ne saboda ubangidan shi ya bashi sai kai ka zo ka sai wannan bawa to da aka siyar ma da bawan an siyar ma har da gonar da take tashi ce ko wannan dabbar da take ta bawar ce a bawa kawai ta siya bawa kawai ta siya eh, sai dai in ka yi sharadi ka ce to da fa abin da ya mallaka din na siya sai ka yi sharadin kana so a baka hadda abin da ya mallaka shine kamar yadda ake zuwa a yi cinikin gona sai a ce amma ban da rijiya ko wani mai gona ya ce a ban da rijiya ko kuma ya ce a ban da dabbobin da suke ci yanzu ka zo ka sai gona ya fi ka siya sai ka ga da dabbobi a siya ce ai ni da aka yi cinikin na ga hadda dabbobi saboda haka komai da komai na siya a wannan da yi ba ko sai dai in an zo cinikin ka ce to zan sai gonan nan da duk abin da ke cikinta ka yadda kuma ka siyar to in yazo yana kada dabbobin shi ce banda su haka sai shine zai kawo sharadi in ka yadda da sharadin da yayi ba laifi sai ka dauka an kuma baka yadda ba shikenan shine yace fa maluhu lilladhi ba'ahu illa an yashtaqi al-mubtab bukiyar ba wannan ta wanda ya ba ya sai da shi ne sai dai in mai siyan ya sharɗanta cewa har da abin da ya mallaka qala haddathana muhammad ibn yusuf qala haddathana sufyan an yahya ibn sa'id an nafi an ibn umar radiyallahu anhu an zaid ibn thabit radiyallahu anhu qala rakhasa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an tubaa al wani bi khartiha tamrat wannan hadisi na zaid ibn thabit radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam yayi sauki a wani ciniki da ake kiran shi al'araya ah, al'ariya wani nau'i ne na ciniki wanda ya dan kunshi riba kaɗan gane ko amma ba mai yawa ba shi ne riba fadil ruba ta fifiko ah, asalin ƙa'ida shi ne duk abin yake jinsi ɗaya ne ba a ruɓanya jinsi akan jinsi misali baka zuwa da busasshen dabino kwando ɗaya, ka ce a siyar ma da danyen dabino kwando biyu tunda dukan ci mai sunan shi to ka zo kwando ɗaya to ka karbi danye kwando ɗaya. to amma wannan shi nau'in eh, na kasuwancin shi ba laifin an fifita wani akan wani saboda buƙatuwar mutane gare shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai takura ba kuma ya bada limit cewa matukar bai wuce wusuki biyar ba to za a iya yin wannan cinikin shine mutum ne yana da itaciya ta dabino kuma da 'ya'yan dabina a kai ko kuma ya ba wani danya amfani da 'ya'yan dabina shi wanda aka ba ba zai iya jira har a cire wannan 'ya'yan marmarin ba ba zai iya jira ba yana buƙatar dabino a lokacin to wani yana iya zuwa da busasshen dabino ya ce to mu yi ciniki kai idan wannan ya nuna ka karɓa ni wannan nake buƙata an gane ko ya ce ni wannan nake buƙata wannan shine ariya shine babul ariya ko kuma kai ne kake da babbar gonarka ta dabinai sai ka nemo wani daga cikin yan uwanka wanda yake talaka bai da bai da abu da yawa ya kace to to itatuwa guda 20 a ciki na baka ka ci amfanin su naka ne da duk abin da yake kansu to yawanci a wannan lokacin gidajensu a cikin gonakin ke. to wanda yake da aka ba shi amfanuwa da wannan zai iya shigo ma a lokacin da kai kuma baka so a shigo ma kuma gonarka ce to zai ga da ya dinga shigo ma yana takura ma me yasa ba zai siyar da wannan ba yace malam in kana da busasshen dabino ka bani kai ka rike danyen wato inda ruba take shigowa wannan shine ah, dabinan da yake kan bishiya Bi yawansa ba ka da tabbacin cewa ya yawan ne har sai an buge shi sai an kaɗe shi an shanya shi ya bushe lokacin ne za ka gane yawan ma'ana bishiya ɗaya idan kana tsammanin za ta yi kwando goma a kan bishiya an ka kalla to idan aka kaɗe ta aka bushe da ƙyar za ka samu kwando biyar ko shida saboda in ya bushe yana motsewa shi yasa ba a so mutum ya zo da kwando biyu na busasshen dabino ya ce to a siyar mun da shi a madadin na bishiyar nan na fata an fahimta to inda ruban take shigo a kenan to amma kasantuwar cewa mutane suna da buƙatar wannan abu an ce za a hana musu za su shiga cikin matsi da damuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka musu ce in irin wannan ne ba laifi tunda ba an yi bane dan cutarwa da ruba bukata ce ta kawo saboda haka akwai ruba da Allah madaukakin sarki cewa ahallallahu albay'a wa harrama riba ko kwata ke kenan sai irin wannan irin wannan riba ce amma kuma ita ba haram ba ce ɗan gar mutum zai ce ai riba daga farko a ƙarshe haramu ce a irin wannan in irin ta ce riba ce in an kakalle ta a ido amma kuma ba haramun ba ce ba haramta ta ba wannan istisna ne an cire ta a cikin haramce riba duk da tana da irin sura ta riba misali yanzu ba za ka ɗauki dabino lafiyayye ne kyau ka je ka kai kasuwa ka karbi dabino guda mudu biyu kuma wanda bai kai shi kyau ba wannan kuma haramun ne amma a gona kuma ya halatta ka yi saboda bukata duk da yake jinsi ɗaya ne amma an halatta saboda mutane su abin ana zuwa da ana zuwa da ma'ana mutane ne waɗanda suke da ƙwarewa su ake kira alkarwasu an gane ko zai iya zuwa ya kalli bishiyar nan ya ce wannan bishiyar lallai da binan nan ko me aka yi za a iya samun buhu kaza ko kwando kaza kuma zai wahala ka ga abin da ya kinta ta ya kasa mafi yawanci yana kaiwa saboda suna da gogewa ko yanzu ka samu mutum ka samu sarkin noma a garinku in ya zo ya kalli wata gona ce ai wannan gona bi yawanta da kake gani kai ka je ka ci bashin taki da ya ce ba da ƙin za ka samu buhu uku kuma ba baki yama ba kwarewa ne ya riga ya san menene gona kuma kana zuwa ka samu buhu uku kaga ai ba tsafi bane ko ba kuma ya ma mummuna fata ne? a'a gogewa ne zai iya kallon gona ya ce wannan gonar ba da kyar ka samu abu kaza a ce haka ana yin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sahabbansa da yake tura su su je su auna masa gonaki da ido suke gani su auna amma akwai Abdullahi ibn Rawaha akwai ka'ab ibn malik duk suna suna auna gona kuma in suka auna zaka ga abin da zai kasa a abin da suka faɗa na awo bai wuce mudu ɗaya ko biyu za su iya cewa wannan za ta kai abu kaza to yana wahala ka gaba ta kai abin da suka faɗa ba to in aka sami irin waɗannan mutanen to sai a zuwa a ajiye su sai a yi cinikin sai ka ba da iyaka kwannan da suke ganin na kan bishiyar zai kai sai kai ka karɓa ka tafi ka bar mishi na bishiya shi ya je ya jira har lokacin da zai jira ma tsuntsaye ne za su ci to wannan ya rage nashi da kai dai ka karbi saka kai gaba to wannan an saukaka a ciki babu laifi قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاكلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وألا تباع, وألا تباع إلا بالدينار والدرهم illa al-araya har yanzu zai akan araya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan muhabara muhabara shine irin wannan aron gona da ake badawa amma mutum ya ce banda bangare kaza wannan yayi hani akai ko muhakala duk irin shine wa adil muzabana almuzabana din shine ka siyar da danyen dabino da busashi wa an bai ittamari hatta yabdu wa salahu kuma haka ne yayi hani akan a siyar da kayan marmari sai ya kosa ba a siyan kayan marmari bai kosa ba mutum sai da ya zo ya kware a cikin noma kai kuma kana nan an je an baka fensho ko an baka wani gratuti dinka a zo a ce ai ka zo za ka sai wata gona kana nan hannunka na rawa ce an kuma green revolution kenan sai mutum ya zo sai ka je ka narka kudinka a gona shi kuma ya riga ya zame ya san abin da ya gani ruwa ya riga yawa ya kashe abin nan ba abin da za a samu saboda haka ka bari sai ya kosa tukunna masara ce sai ta yi goyo an dan bude an ga ta yi ido sosai ta yi kwani kafin a yi cinikinta ba daga ta dan fara fitar da wannan jelar ba ka cewa za ka siya a'a sai ta yi kwani ta yi yaya ta yi ido haka ba a siyar da kayan marmari sai ya kosa kuma kowane irin kayan marmari ko abin shuka akwai irin alamar da ake gane cewa ya kosa yanzu ka je ka samu mai gonan lambu mai karas sai ya zo ya nuna ma shi nan ya yi kore shar a ƙarsa kana gani duk inda gani ya ce ai wannan duk karatu ya za a gane cewa ya yi sai ta sami an gwado za su gaya ba kai yanzu ba ka san kuma ba ka iya zuwa ka ziya ga duk ƙasan babu komai ya yi ne kawai a sama akwai alaman da ake ganewa a gane cewa ya yi ƙwari wani lokacin ganyen za su kalla su ga ko ya yi duhu ko ya yi wani abu ko wata alama haka to daga nan zai su ce to wannan duk inda aka yi ba za a yi wahala da yawa a kansa ba saboda haka ba a siyar da kayan marmari sai ya kosa domin kar ka karbi dukiyar ɗan uwanka ba tare da haƙƙi ba an gane ko haka sai ya kosa kamar wanda yake kan itatuwa sai an ga ya yi alamar nuna tukunna ya wuce duk stages da ake ganin na cuta za ta hau kansa to sai a siya قال حدثنا يحيى ابن خزاعة يحيى ابن ابن قزعة قال حدثنا مالك عن داوود ابن حسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الأرايا بخرفها من التمر فيما دون خمسة أو سجن da haka wannan ciniki na araya busasshen dabino da danye in abin da ya yi ƙasa da wusuki biyar ne babu laifi za a iya yi wutuki biyar nan fa da yawa shine shine abin nan din zakka ba zakka ta kayan noma shine wutuki biyar shine shine buhu na eh goma haka suke cewa buhu goma ba buhu goma ai ba wasa ba ne ko shine sa'i 300 dai shine wutuki wutuki biyar ko sa'i 300 shine wutuki biyar ngane ko duk wasu ki daya eh, sa'i 60 ne a cikinsa sa'i 60 shine wasu ki daya an san sa'i ko wanda ake fidda kai da shi in ka auna shi ka auna shi kai guda 60 shine wasu ki daya yanzu wannan din wannan gwangwanin da ake yin shi dogo din na ce shine sa'i daya guda 60 din shi zai kai buguna eh a ya wuce daya da rage. a wajen buhu kusan uku ne yayi uku ne ba kaɗan guda sittin ba ba guda shida ba wannan ɗan kwanan mai tudun nan da kake gani ana awu da shi ya fi mudu ɗaya ko? eh? to inda ya kai mudu biyu to kaga buhu ɗaya ya kai mudu na an je magana buhu ukun da ne buhu uku ba kaɗan ne kawai to kaga bai kai sittin ba saboda haka shi sa'in nan guda sittin shine wusuki ɗaya sana sake sa sa'i sittin wusuki biyu a ga ɗari da ishirin an sake sa wani sa'i guda sittin shine wusuki uku ɗari da tamanin ko haka ne ko haka nan sai ya kai abin nan sai ya kai wusuki guda guda biyar ma'ana sa'i 300 kenan su sun so biyar shi ne ba ta 300 ko to idan abin da ya zama daga wasu ki biyar ne zuwa ƙasa kake da shi kake so a irin wannan cinikin sai ka je kai babu ne. Shi ne abin da ya zo cin wannan hadisin ne yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauƙi a kan wato ciniki na irin wannan bai'ul araya bi harfi haminar tamri a auna ta da dabino busasshe abinda ya gaza wusuki biyar ko kuma wusuki biyar akwai cikin wanda suka rawaito hadisin da ya kofanto kenan daga biyar zuwa ƙasa kenan duk abinda ya ɗara biyar ba a yi a ciki domin wannan zai zama kuma wata hanya ce ta ruba قال حدثنا زكريا ابن يحيى قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد ابن كثير قال أخبرني بشير ابن يسار مولى بني حارثة أن رافع ابن خديج وسهل ابن أبي حثمة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع التمر التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan ciniki na danyen kaya da danyen kaya ko kuma danyen kaya da busasshen kaya sai dai masu araya wanda suke da bukata shi abin da yasa zai sai wannan abin da wannan dabinan busasshe saboda yana bukata ne zai ci ba wai zai je ziyar ba dukkan su suna bukata ci ne shi yasa kaga ba wai maganar ba bane yanzu a ciki amma inda kasuwa za a je shi yasa in mudu ɗaya ne za ka bayar a baka mudu biyu an ce haram ne in a kasuwa ne amma a gona ne za ka iya ba da mudu ɗaya busasshe a baka ɗanye biyu wannan babu dai, in a cikin abin gona ne amma da zaren ya bar gona ya koma kasuwa kuma ya koma riba an gane ko to wannan su ne babin da mala ya kawo kan abin da ya shafi al a babi na gaba shine kitabu al-istiqrab wa ada'id duyun wal hajr والتفليل باب da zai littafin da zai magana akan istiqrar shine neman bashi mutum ya je nemi loan ko ko a banki ko a wajen wani mai wadata ko kuma ya je karba abin kayan abinci tsaba bashi zai mai da kayan abinci to wannan ya shiga ciki wa ada'id duyuni da hukunce-hukuncen da suka shafi biyan bashi ya ake biyan bashi ya ya kamata a biya bashi da me ake biyan bashi wal hajri al hajru shine a sa ma mutum takunkumi shine hajir gane ko ma'ana takunkumi a lura cewa mutum yana da rashin kulawa wajen gudanar da kudinsa sai a sa mishi takunkumi a mishi a mishi abin nan a daure shi a dinga bashi kadan kadan Allah ya ce wa la tu'tu sufaha amwalakum in aka ga mutum wawa ne ba bashi kuɗi sai a mishi hajjin sai a mishi takunkun yanzu misali wasu ne mahaifinsu ya rasu ya bar musu dukiyar gado mai tarin yawa ne tarin yawa sosai ce miliyoyi masu yawa kuma sai aka ga daga rasuwar shi daya a cikinsu ya je ya siyo wayar miliyan biyu to kaga wannan waliyansa sai su sa mishi takunkumi <laughs> sai a je a yi blokin na account din shi gaba daya don wannan ya nuna cewa wawa ne bai san ciwon kansa ba wannan shi ake kira takunkumi da haka wannan ka'ida ce ta musulunci musulunci bai yadda da barna ba wannan shi ne ake kira hajir ana ma mutum hajir ana sa masa takunkumi in an ga zai yi barna domin ba barna a musulunci Allah ya zargi masu barna Allah ya ce wala tubaddir tabdira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin saboda haka akwai hajir babi ne na hajir kuma hajir din ba wai akan kuɗi ba kawai akan abubuwa da yawa akan abubuwa da yawa yanzu kamar misali mace za a iya mata wannan hajir din a sa mata takunkumi na ba za a batta ta fitar da wanda take so ba in an lura cewa wawuya ce ba ta da wayo wani da ya zo ya mata abin nan feshi haka kawai shi kenan sai ta ɗauka wani abin kirki ne to irin wannan za a iya mata hajji sai a hana ta dakatar da ita Ka zo wani sai a aro mota wani ma sai a aro kaya har hayan kaya ke bayarwa su sha stati ya zo ya ta ƙanshin turare ya cika unguwar da turare ka ɗauka kaji shi ne dangwatan garinsu ko sai an je an bincika sai a gaba haka bane to wanda ba su da wayo ana ana abin nan wannan hajir ne shi ma so duk wannan hajir ne ka'ida ce ta musulunci takunkumi ne ake sakawa wa taflis at-taflis shine abin da Allah ya tsare mu mutum ya fada cikin tabarbarewan ka harkar kasuwanci ba na so ne amfani da ɗaya kalmar amma da ita ake fassara tafli shine tsiya cewa amma gara mu ɗauke shi tabarbarewa an ce tsiya da yawa sosai ya yi a cewa ne ya tsiya ce akwai damuwa ko kuma yana shafan 'yan kasuwa ne abinda ya sa ya kawo di ya haɗa su abu ne da suke alaƙa da juna don za ka iya samun ɗan kasuwa ya karɓi kuɗin wannan ya karɓi kayan wancan ya karɓi kayan wancan abubuwa zo su lalace sai ba shi zo ya hau kansa ake kira bankruptcy ake kira shi kamfani ma yana shiga liquidation ya taɓarɓare ko sai a zo a fara biyan waɗanda suke shi a kamfani ko mutum ɗaya ne mutane sun kai goma duk suna bin shi bashi kuma abin da yake hannun shi ba zai iya biyan su ba haga ya shiga cikin wani yanayi kenan wannan shi ake kira tafli shi ake kira tafli to yanzu wannan babin da zamu shiga zai nuna mana idan aka sami irin wannan matsalar misali ya zo mutanen da suke bin shi bashi suna bin shi bashi kamar miliyan talatin amma kwata-kwata abin da aka samu a wajen shi miliyan uku ya za a yi da shi kuma sannan gidan da yake daga shi sai iyalin shi bai da komai sai wannan gidan za a fitar da shi a ciki kuma ba zai iya biyan ba ko ma an siyar da gidan ma ba zai biya bashin ba to wannan shi ake kira tafli akwai ka'ida ta biyan irin wannan akwai ka'ida da zai zo cikin hadisa wanda ya samu abin shi kafin a kai wannan yanayi a hannunsa ya karba to shi ya sha wanda ba su samu abinsu ba har sai da ya zo ya kai wannan yanayi to su kuma sai a zo a musu kaso-kaso wanda yake da babban bashi sai a ɗan ɗebi kaɗan mai ɗan yawa a bashi a ce to ya jira sauran wanda yake da ba za a ɗauka ba mutum ɗaya ba hakan yana da miliyan uku mai bin shi miliyan goma sai a ɗauko kamar misali miliyan takwas a bashi mai bin ka za a ɗauko daidai abin nan ɗin gwargwada abin da suke bi haka za a tabata musu wannan babin zai magana akan waɗannan abubuwan muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga irin wannan fitintunu Allah ya raba mu da irin wannan wahala da nauyin bashi kuma babbar tsiya ita ce mutum ya yi tsiya a lahira duk wata tsiya gara ya yi ta a duniya ma ta kuɗi ce tsiya babba ita ce wacce mutum zai yi a lahira ya zo da ladan shi da sallar shi da azumin shi wasu su kwace bi ya zama bayi da komai wannan ita ce tsiya ce wadda ta fi kowace lalacewa Allah ya tsare to gara mutum ya rasa ma komai a duniya da ya je lahira abin da ka je da shi da shi ne za a auna ma wasu su zo su karba kuma ba inda za ka samu su in za ka mutu ka dawo ba za ka iya kawo su ba haka Allah ya ce suna cewa a dawo da su duniya Allah ya ce wa lauruddu da adu limanin wa ba za su taɓa iya dawa da abun ba muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu